kungiyar kwallon kafa ta atletico madrid ta lalasa kungiyar wasan kwallon kafa ta barcelona da ci biyu da nema a wasan kwata final a gasar zakaru wanda aka buga a madrid hannu ɗaya ba ta ɗaukan jinka ta nuna inda ɗan ƙasar argentina kuma ɗan wasan gaba na barcelona wato leon messi ya kasa yin nasarar yin abin da ya saba yi domin a wannan karon madrid ta dage a karawarsu a zagayen farko barcelona ta doke madrid da ci biyu da ɗaya ita kuwa bayan munich ta ƙasar jamus ta samu kaiwa ga wasan kusa da na ƙarshe ne bayan da ta yi wajen da benfica ta lisbon da jimillan kwallaye uku da biyu a gasar ta zakaru atletico madrid ta takawa barcelona mai rike da kambin birki inda ta hana ta kaiwa ga wasan kusa da na ƙarshe duk da irin takalidan da barcelona ta yi ta sha kashi a wannan karar.